وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتاشي سورة التغابن wanda ita ce sura ta 64 daga tartib na alkur'ani mai girma wanda yake da sura 114 to a lissafi wannan ita ce ta 64 wannan sura ta sauka a madina tana da ayoyi 18 tana da kalmomi 241 tana da hurufa dubu da saba'in. abinda wannan sura take koyarwa abubuwa ne sun kai guda goma na farko koyar da mu da sanar da mu tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ce ƙarshen surorin nan da suke da wannan tsari sannan tana karantar da mu tushen aƙida da tauhidi wanda ya da tauhidul uluhiyya da tauhidul risala da kuma alba'as al'imanu bilba'as imanin tashin alƙiyama sannan wannan sura tana koya mana azamatullah sanin girman Allah da buwayarsa da isarsa da ikonsa sannan wannan sura tana nuna mana usulul imani wal kufr asalin imani da kuma asalin kafirci sannan wannan sura tana koya mana ta'atullah wa rasulihi biyayya ga Allah da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan sura tana sake jaddada mana arkanul iman sannan wannan sura tana magana akan raddi ga masu cewa ba za a yi tashin alkiyama ba sannan wannan sura tana koya mana fitina da ke cikin iyali mata kenan da 'ya'ya sannan a wannan sura tana mana umarni da jin tsoron allah da kuma sauraren wa'azi da kuma bi sannan wannan sura a ƙarshe tana mana bayani akan ciyar da dukiya domin ɗaukaka karma allah da saɓa wa son zuciya a cikin at-tafsirul qur'ani lil qur'an na Dr. Abdulkarim al-Khatib yake cewa summiyar hazihi suratul karimatu an kira wannan sura mai girma bi suratul taghabun sura mai magana akan kamunga wato asara kenan da ziri haisu ta haddasa an a'azami gabnin yalhaqu bil insan yadda ta magana akan mafi girman asara da za ta riski mutum haisu yi duniya alfaniyata wa yudayyi'ul akhiratal baqiya idan dan adam ya zamo ya fifita rayuwar duniya mai karewa ya kuma tozarta rayuwar lahira madawwamiya to wannan sura tana maganan asarar da za ta same shi wannan bayani ya zo a cikin mujalladi na goma sha hudu shafi na ɗari tara da saba'in da ɗaya sannan a cikin tafsirin maudu'i liswaril qur'an juz'i na takwas shafi na ɗari da tamanin da tara yace hadisu hazihi suratul karima zancen da wannan sura take mana haula taghabun wal maghbunina akan maganan asara da kuma asararru wa asbabu taghabun da kuma dalilin da ke jawo asara din wasu warihi da surorin asara wasu bulil wuqayati minhu da yadda mutum zai kiyaye kansa daga asara a cikin at-tafsirul munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj yake cewa summiyat at-taghabun an kira wannan sura asara wato mai bayani akan kamunga a cikin asara yace tazkiran bi yawmil qiyama dan fadakar da mutane alkiyama da ke tafe allazi yazharu fihi ghabnul kafir wanda anan ne kamungan kafiri za ta bayyana wa khasaratuhu da asarar kafiri za ta bayyana bitarkihil iman saboda ya bar imani Allah ta'ala ya ce yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun wannan bayani yana na cikin mujalladi na 22 shafi na 232 wannan sura na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن إنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات duk abin da ke cikin sammai guda bakwai dinnan na halittun Allah baki ɗaya suna tsarkakewa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma fil ardi duk abin da ke cikin ƙasa na halittun Allah baki ɗaya suna tsarkakewa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu cikin halittar Allah face yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da irin nasa zikirin da irin nasa tsaftacewar da tsarkakewar ga Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahum sai dai ku ba kwa gane irin nasu kalar yadda suke nasu tsarkake Allah ɗin amma mun san irin namu mu muna cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim muna cewa subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi muna cewa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim muna cewa subhana rabbiyal azim muna cewa subhana rabbiyal a'la muna cewa subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama muna cewa subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh muna cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafir lana muna cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamina to Allah ta'ala ya ce duk abin da ke cikin sammai gaba ɗayan sammai ɗin nan da duk abin da ke cikin ƙasa Bihu wannan ya dula ala subutu wal istimrariya wato abin bai tsaya ba ba a faɗi ranar farawa ba ba a faɗi ranar ƙarewa ba wato wannan tasbihi da tsarkake Allah ya cancance shi ne bisa dindindin ya cancance shi ne bisa titir ba tare da yankewa ko ƙarewa ba lahul mulku duka mulki baki ɗaya na Allah subhanahu wa ta'ala ne mulkin da ba shi da iyaka da lokaci ba shi da iyaka da guri zarfu zaman da zarfu makan bai iyakance wannan mulkin na Allah ba saɓanin sauran masu mulki da wani mulkinsa iya jiharsa ne ko ƙasarsa ko yankinsa ko shekarunsa ko iya lafiyarsa ko zuwa ƙarshen mutuwarsa amma mulkin Allah dindindin ne mulkin Allah a kan komai ne da kowa duk ana ƙarƙashin mulkin Allah walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha kun ji ma Allah ta'ala shine mamallakin mulkin ma gaba ɗaya. shi yake ba da mulki ga wanda ya ga dama ya kuma cire ko ya tuɓe ko ya ƙarar da tenuwar lafiya ko ta mutuwa ga wanda ya ga dama dole isauka ko dole ya mutu ko a yi majuyin mulki ko teniyarsa ta kare ko ya kasa ya gaji ko kuma ya mutu Allah ta'ala shi yake tuɓe wanda ya ga dama ta hanyar da ya ga dama san da ya ga dama kuma yadda ya ga dama saboda haka mulki gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وله الحمد duka yabo ya tabbata ga Allah Allah shi ya cancanci yabo a farko ya cancanci yabo a tsakiya ya cancanci yabo a ƙarshe wataral mala'ikata hafina min haulil arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdu lillahi rabbil alamin za su ce subhanaka alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimmu salihat alhamdulillahi ala kulli halin Allah shi ya cancanci yabo a kowane yanayi a kowane hali a kowane guri a kowane zamani a kowane lokaci daga kowa yabo da kirari da jinjina da fadanci na dindindin ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne a bisa komai da komai komai da kowa suna ƙarƙashin ikon Allah na ya juya su na ya kashe su na ya raya su na ya ba su kaddara Allah nan da ake cewa khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi mai daɗi da mara daɗi ta samu da ta rasawa yana ƙarƙashin Allah subhanahu wa ta'ala tun tajari alan nasu kullihim fala budda an tajari alaika samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa furqatun wa usurun wa yusurun summa suqumun wa afiya wa man asha fi dunya fala budda an yara min al'aishi ma yashu wa ma yatakaddaru sai mutum ya ga samu ya ga rashi ya ga farin ciki ya ga bakin ciki ya ga samu ya ga rashi ya ga haduwa ya ga rabuwa ya ga lafiya ya ga rashin lafiya ya ga mutuwa ya ga rayuwa ya ga farin ciki da bakin ciki haka rayuwar take tafiya ba wanda ya sai canza ta sai Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi khalaqakum Allah ta'ala shine ya kirkiro ku daga babu domin alkhalku yana ɗaukan ma'anoni biyu akwai ijadu shay'i min al'adami ƙirƙiro abu daga babu ana kiransa khalƙu. shine Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu duriba mafalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wala wujtama'u la wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqizuhu minhu da ufa talib wal matlub Allah ta'ala ya ce ya ku mutane an buga kwatanci da misali ku saurara ku ji waɗanda kuke kira ko kuke bautawa ba Allah ba ko menene ko wane ne ba zai iya halittar ƙuda daga babu ba lan ya zubaban wala wujta ma'ulahu ko da sun yi cincirundo sun yi taron dangi sun haɗu ba za su iya ƙirƙirar ƙuda daga babu ba wannan ma'anan halko a nan shine kirkirar abu daga babu akwai kuma tahawili shay'i min suratin ila ukhra canza abu daga wani abu ya koma wani abu shi ma yana daukan ma'anan khalqu wanda Allah ta'ala ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين wannan tahawilin ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza ka zama kaza har ka zama kaza har ka kare ka koma kaza wannan khalq ne ba'adal khalq halitta ka ake ta yi ana caccan ka kana jariri kana mani ka koma jini ka koma tsoka a cikin tsokar a tsatsaga a yi kashi a yi tsoka a yi bargo a yi haƙori a yi harshe a yi ganda a yi kaza a yi kaza a yi kaza a suranta ka a fito da kai duniya kuma a dinga girmar da kai da halitta ne ana ta halitta ka kana karawa ana kara maka tsawo ana kara wa kashinka kwari ana kara maka bargo ana kara tsawo da fadin hanjinka yana daɗa gaba haka kai matashi haka kai kaza haka kai eh, da karfinka har kuma ka dawo tsoho har kuma ka zo kuma ka mutu duk waɗannan Allah ta'ala sheke yake wannan tahawilin min suratin ila ukhra shi yasa ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ko da wani ya ɗauki wani abu ya canza shi daga wani abu ya koma wani abu wannan ba wani abu ba ne domin asalin maddar da ka ɗauka ɗin ai ba kai ka farar da ita ba ƙirƙiran madda daga babu shine gajiya wadda Allah ya ƙalubalanci ɗan adam ba zai iya ba amma ɗaukan wani abu haɗa shi da wani abu ai kaza wannan abu ne na fasaha da ilimi da technology da science saboda haka wannan ba matsala ba ne Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa samawati Allah shi ne khalaƙar samawati huwa allazi khalaqakum Allah shi ne ya ƙirƙiro ku daga babu faminkum kafirun daga cikinku akwai wanda kafiri ne wa minkum mu'min daga cikinku akwai wanda yake mumini ne malam kurtubi yake cewa an yi maganganu akan me ake nufi da cikinku akwai kafiri cikinku akwai mumini shin ai ba a halittar mutane kafirai duk kowa an halicce shi ne musulmi kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw au aw yunassiranihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yace duk wani ɗa da aka haifa kowaye ya haife shi a ko'ina a cikin kowane addini da ƙungiya an haifi mutum ne musulmi iyayensa yake bi idan ya tarar da su maguzawa ne sai ya maguzance in ya tarar da su yahudawa ne sai yahudance in ya tarar da su nasarawa ne sai ya nasarance a bace in ya tarar da su musulmi ne sai ya musulunce ba so da dama musulmi aka haife shi so da haka da za a ɗauko ɗan wanda kaga ya fi kowa nisa da musulunci a kawo shi gidan liman sai ya tashi ɗan liman haka da za a ɗau ɗan liman a kai shi gidan wanda ya fi kowa nisa da musulunci sai ya tashi da irin aƙidar wancan gidan saboda haka reno da tarbiya ita take ba mutum wannan dama sannan hadisi ya zo wanda imamul bukhari ya rawaito shi da imam muslim da abu dauda da turmuzi da ibn maja da ibn hibbana da imamu ahmad manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana mana bayani akan yadda aka kera dan adam a cikin mahaifiyarsa yana mani kwana arba'in ya juya ya koma gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka bayan kwana arba'in dinnan so uku wanda yake ba da wata hudu fayi umarul malaku bi arba'i kalimatin sai a umarci mala'ika ya zo ya rubuta tsarin rayuwar wannan dan adam din ya zai rayu a duniya bi katab rizqihi a rubuta arzikinsa me zai ci me zai sha me zai dora me zai yi duk arzikinsa gaba daya za a rubuta shi wa ajalihi a rubuta shekara nawa zai da wata nawa da sati nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa kuma ina zai mutu ko bai zai kashe shi duk za a rubuta wannan gaba daya wa amalihi sannan za a rubuta aikinsa wani irin aiki zai yi wa shaqiyun am sa'idun sannan za a rubuta ƙarshe wuta zai yi ko karshe aljanna zai yi to shine al qurtubi yake ce mana qala zajjaj malam zajjaj yace a cikin tafsirin qurtubi juz'i na goma sha takwas shafi na ɗari da ashirin yake cewa wa huwa ahsanul aqwali wa huwa allazi alaihi a'immatu wal jumhuru min al ummati abinda malamai suka gamsu da shi na tafsirin wannan aya annallaha khalaqal kafira Allah shine ya halicci kafiri wa kufuruhu fi'lun lahu wa kasabun amma kafircin aikinsa ne da tattalinsa akwai banci tsakanin abinda Allah ya halitta da abinda Allah ya aikata kamar ka ce Allah shi ya halicci mutum da aikin mutum amma mutum shi yake aikata aikin da Allah ya halicce shi din nan akai ma anna Allah khaliqul uh, kufri wa khalaqal mu'mina wa imanuhu fi'lun lahu wa kasabun ma anna Allah khaliqul iman yace Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah shi halicci kafiri kafircin nan aikinsa ne da tattalinsa tare da cewa Allah shi ya halicci aikin ita Allah shi halicci mumini imaninsa aikinsa ne da tattalinsa amma Allah ta'ala shi halicci aikin inda Allah ya ce inna hu sabila imma shakiran wa imma kafura so da haka da Allah ya halicci mutum sai ya dora shi ga abu biyu zaɓi wanda za ka ɗauka ka aikata to in ya zaɓi musulunci sai Allah shiryar da shi zuwa ga nan in ya zaɓi kafirci sai a halakar da shi da nan wani goyi yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin sai ce nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kaga wani ya saba aqidan jabaru da aqidan qadaru waɗanda su jabaru suna ga ɗan adam duk abin da yake aikatawa kawai shi shikenan kamar iska ce take kaɗa ganye so da aka ba shi da wani iko ko wani iko a kansa su kuma waɗannan suna ga a'a duk abin da mutum ya aikata Allah ne kawai aikata kai tsaye saboda haka Allah ya ce a shi ya halicci aikin amma aikatawar ɗan adam ne yake zaben abin da zai aikata da kansa saboda haka Allah ta'ala ya ce ومنكم مؤمن ومنكم آه فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله ينا غنين abin da kuke aikatawa a ɓoye ko a fili ko a zahiri ko mai kyau ko mara kyau kuma zai muku sakayya a kai khalaqa samawati wal arda Allah shi ya kirkiro sammai guda bakwai da kuma ƙasa ita ma tana da riɓi guda bakwai kamar da ya zo a wani hadisi bil haƙƙi Allah ya yi wannan ne da gaskiya ba don wasa ba afasibtum annama a abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahu al-malikul haqq wa Allah shi ya suranta ku daki daki daban-daban fa ahsana suwarakum wa laqad khalaqnal insana fi a Hassani ta ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina Allah shi ya suranta wani baki wani fari wani dogo wani gajere wani kabila kaza wani kala kaza wani yanayi kaza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da aka halicci annabi adam daga ƙasa kala kala sai 'ya'yansa suka biyo kalar ƙasan nan wani ya yi baƙi wani ya yi fari da aka yin baƙi da fari ba wai don ana son fari aka yi shi fari ba ba don ana ƙin baƙi aka yi shi baƙi ba ayuhan nas inna abakum wahid wa inna rabbakum la wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala ajami ala arabi wala abyada ala aswad wala aswad ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min tura. ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum haka mafi girma wanda yafi tsoron Allah amma ba banci tsakanin fari da baki da balarabe da wanda ba balarabe ba da na nesa da na kusa ba wani kabila da tafi wata kabila kada ka kalli wani ka ce wannan kabila ne kai ma kabila ne kowa ma Allah kira shi kabila kabilan bahaushe kabilan bafulatani kabilan ibo kabilan bayarabe kabilan waja kabilan terawa kabilan waye duk kowa kabila ne kai ma kabila ne kakka kalli wani ka ce waɗannan kabilu ne fa hasan bahaushe yana wata tsiya sai kalle ka ce wai kai kabila ne to kai me kai kai ma kabila ne na bahaushe shi kuma kabila ne na wata kabilar da haka dukan ku kabilu ne kamar yadda Allah ya faɗa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila da haka kowa kabila ne shine Allah ta'ala ce fa ahsana suwarakum ya kyautata suraku ka duba yadda aka yi mutum malam mai kyan gani yadda Allah ya shi wa ilaihil masir makoma gaba daya ga Allah subhanahu wa ta'ala take a nan zai hukunci ya tantance wanda suka cancanci sakamako waɗanda kuma suka sanci sakamako na wuta ya alamu ma fi samawati Allah yana da cikakken sanin abin da ke faruwa a cikin sammai gaba ɗaya wal ardi da duk abin da ke faruwa a cikin ƙasa gaba ɗaya yana cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala na halittun da kuma abin da halittun suke aikatawa wallahu khalaqakum wa ma ta'amaluna wa alamu ma tusirruna Allah ya san abin da kuke yi a ɓoye kuke sirrantawa kuke raɗa kuke mitin kuke ganawa da abin da yake cikin zuciyarku wa ma tu'linuna da abin da kuke bayyanawa a fili duk yana cikin sanin Allah wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur wal in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah saboda haka ala ya alamu man khalaqa shin Allah bai san duk abin da ya halitta ba ma'ana wanda ya halitta ya san duk abin da ya halitta saboda haka komai yana cikin ilimin Allah kamar yadda muke faɗa ilimin Allah yana da bambanci da ilimin kowa ta ɓangarori guda takwas na farko kamar yadda muka faɗa Allah ya san komai da komai da ke ɓoye komai da komai kakka rage kowa da komai da aikin da kowa da koman nan yake Allah ya sani na ɓoye kenan haka duk wani abu da ake a bayyane na kowa da komai da kowa da komai din da abin da kowa da komai din yake aikatawa yana cikin sanin Allah bi kenan Allah ya san duk abin da ya wuce gaba ɗaya duka komai da kowa da abin da kowa da komai din nan yayi wanda ya wuce Allah ya sani sannan na hudu duk abin da ake ciki wato na biyar kenan duk abin da ake ciki Allah subhanahu wata'ala ya sani wato abinda ake ciki yanzu na kowa da komai da abinda kowa da koman na yake aikatawa haka abin da zai zo a gaba Allah ya san abin duka zai zo a gaba na kowa da komai da abinda da kowa da komai din zai aikata a gaba Allah di ya sani sannan Allah subhanahu wata'ala iliminsa ba shi da bangon iyaka kuma jahilci bai gabace shi ba ko mantuwa ba za ta biyo bayansa ba shine ilimin Allah a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahasa kulla shay'in adada kulla shay'in komai na duniya Allah ya san adadin nawa yayi adadin kowane lokaci da kowane zamani da duk abin da zai faru yana cikin sanin Allah wannan shine faɗaɗɗen sani mara iyaka wallahu alimun bi sudur kuma Allah ya ƙara cewa Allah yana da cikakken sani da abin da ma'aboci ya kira za take ɗauke da shi ita ce zuciya da ka ka da kudurewarka da niyyar ka shi yasa anan malamai suka ce in za ka yi niyya ba sai ka ce nawaitu kaza ba domin Allah wato zuciya anan ake niyya saboda ka in ka faɗa a zuciyar ka ma Allah ya sani in ka faɗa a baki wa kake gayawa ina a'malu bin niyyat wa inna in mana imrin ma nawa saboda zuciya anan muhallin niyya ike alam kunna ba'ul ladzina kafaru min qablu Allah ya ce shin labarin kafirai waɗanda suka gabata alam ya ati kunna ba'ul lazina kafaru shin labarurrukan waɗanda suka gabace ku kafirai bai zo muku ba fazaƙu wa bala amrihim sun ɗanɗana kuɗan lamarinsu Allah ya ce labarin waɗanda na halakar waɗanda na dammarar waɗanda na shafe na share na gusar duk bai zo muku ba fa kullan a bi zambihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته السيحة ومنهم من bihil art. Wa ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah ce duk wannan labarin bai zo muku ba wasu na dilmiya a ruwa kamar fir'auna da mutanensa wasu na musu ruwan tsakon kwani na jejjefe su kamar wato mutanen annabi lot wasu kuma Allah ta'ala ya ce na wato sa ƙasa ta kama su kamar karuna da mutanensa wasu kuma Allah ya ce nasa aka yi tsawa duk suka mutu kamar adawa da samudawa wanda aka aika musu iska ta girgiza garin aka sa mala'ika ya tsawa duk suka fashe suka tsatsage suka faffashe suka zama ɗaya pieces suka zama gunti guntu guntu haka aka yi musu aka gama da su to Allah ya ce duk wannan labarin bai zo muku ba to wannan duk labarin ya zo wa mutane alam nuhlikil awwalin Allah ya ce ba ni na halaka na farko ba thumma nutbi'uhum al sannan muke biyar da masu bin su kazalika fa'alu bil mujrimina Allah ce duk wani miyagu su ma haka zan aikata musu shi ne Allah ta'ala ya ce fazaƙu wa bala amrihim sun ɗanɗana kuɗan lamarinsu wato an gama da su walahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata a gare su Allah ta'ala ce irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud allazina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad allazina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab inna rabbaka la mirsad Allah yana jiran kowa ya karasu to azaba mai radadi ta tabbata a gare su zalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati Allah ya ce wannan azaba da aka yi musu a duniya da lahira saboda manzanni sun kasance suna zuwan musu da hujjoji bayyanannu cewa daga wajen Allah ta'ala manzannin nan suke faƙalu sai suka yi girman kai suka yi tsiwa suka yi rashin kunya suka ce a basharun ya haduna na yanzu mutum ne zai shiryar da mu mutum ne za mu bi kuma to kai da kace ba za ka bi mutum ba kuma ka bi gunki haka wannan ma wato akwai ƙidahumanci da yawa in ka ce ba za ka bi mutum ba in haza illa basharun mislukum ya akulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabuna to wannan mutum ne yana ci kana ci yana sha kana sha shi gunkin fa shi fa baya ci baya sha baya magana uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun to shine Allah ta'ala ce fa kafaru suka kafurce wata wallau suka bada baya wastaghana Allah Allah ya wadata gabarinsu wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum man wajada khairan falyahmadillah wa man da ghayra zalika fala yalumanna illa nafsahu ba wanda zai cuci Allah in kayi musulunci kanka kaiwa sakamakon kanka zai zo in ka saba wa Allah laifin kanka kaiwa sakamakon hakan kanka zai zo saboda haka kada mutum ya ɗauka cewa kamar yana amfanar Allah ko yana cutar da shi baka cutar da Allah baka amfanarsa wallahu ganiyun Allah mai cikakkiyar wadata ce mara iyaka wa in min shay'in illa inda na khaza'inuhu Allah ce babu wani abu face taskasa tana gurina wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum amma muna saukar da shi ne daidai gwargwadon bukata ma indakum yanfadu abin da ke hannunku gaba ɗaya karewa zai wa ma inda lahi baq abinda ke hannun Allah shine wanda baya karewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid Allah shi ne wadatacce kuma abun godewa in ya sha yuzhibukum in ya ga dama sai ya share ku gaba daya wa ya'ti bi khalqin jadid ya kawo sabuwar halitta wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abun wuya bane a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yasa ya ce wallahu ghaniyun anil alamin alamina gaba daya Allah ba shi da bukatar kowa da komai ba mai amfanar da Allah babu mai cutar da shi hamidun Allah abin yabo ne yana yabo kuma ana yabonsa shine fa'ilun bi ma'ana fa'il wa bi ma'ana maf'ul hamidun ai hamid Allah abin wato mai yabawa ne mahmud kuma abin yabo ne subhanahu wa ta'ala na'am زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها Allah ta'ala ce za'amal lazina kafaru waɗanda suka kafurta suka kangare suka kauce wa hanya sun raya a ransu allan yi ba'athu cewa ba za a tashe su ba suna cewa iza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamaba'uthuna khalqan jadida yanzu idan mun mutu mun riɓe mun zama turɓaya mun zama ƙasa ƙashinmu ya rududdige yanzu za a mai da mu sabuwar halitta tambaya suka yi allah ce ƙulkunu hijaratan au hadida gaya musu ku zama duwatsu mana ko kuma ku zama wato ƙarafa au halkan mimma yakburu fi sudurikum ko wani abu da ke muku girma a ƙirjinku cewa ba za ku tashi ba fa sayquluna man yu'iduna cewa zai dawo da mu qulil ladzi faqarakum awwala marra wanda ya kago ku babu ku shi zai mai da ku wannan ita ce amsa ta hankali da ba babu kai ba to me matsala ayyin sabon abu ma shi za a ce ma ko ta ya fi wahala akan maimaita in ma akwai wahala balle a wajen Allah duk ɗaya ne ne Allah ta'ala yake ci a wani ke ta qul man yuhyil idhama wa hiya ramim wa zai raya wannan ƙashi bayan ya rujuddige qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalƙin khalqin alim a iza dalanna fil ardi a inna lafi khalqin jadid yanzu idan muka bi ƙasa muka narke muka zagwanye muka bi ƙasa shi shikenan kuma sai a da mu sabuwar halitta to dan Allah ya ƙurista ɗan adam a duniyan nan ma Allah ya kashe ya raya a cikin suratul baƙara kaɗai Allah ba mu kissoshi guda biyar inda ya kashe a duniya iraya a duniya tun ba a je can ba in ka ɗauko kissa annabi Musa lokacin da ya ɗauki mutanensa a je miƙati da Allah subhanahu wata'ala sun yi wata magana suka ce hatta narallaha jaharata har sai mun ga Allah ƙururu fa aka sa'i ƙatu wa antum tanzurun sai tsawa ta kama ku kuna kallo sai Allah ya ce me thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai na tashe ku bayan kun mutu kaga anan dan adam ya mutu murus amma kuma ya miƙe wannan ke nuna masa za a tashe shi ma a lahira kissa ta biyu kissan saniya wanda aka kashe wani mutum aka rasa wanda ya kashe shi aka ce a yanka saniya kun san kissa saniya din nan ƙarshe Allah ya ce faqul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yurikum ayatihi haka Allah yake rayar da matacce da aka ɗauki wani shashi na saniyan nan aka tsula masa sai ya girgiza ya tashi ya shafa bakinsa ya faɗi wanda ya kashe shi to kaga a ran duniya ga mutum ya mutu an tabbatar kuma Allah ya tashe shi kissa ta biyu kenan kissa ta uku akwai wasu mutane da suke gudun fari da kwalara a garinsu ana yi alamtar ilal lazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral mauti tsoron mutuwa ne yasa suka yi kungiya suka haɗu za su gudu faƙala lahumullahu mutu ina za ku suka ce mutuwa muke tsoro Allah ce to duk ku mutu sai duk aka faɗi aka mutu thumma ahayahum Allah ce to ku tashi suka ce ah, to ma mu koma gida mana tunda dama abinda ake tsoron kenan an mutu bara a koma gida kaga Allah ya kashe su anan ya tashe su guri na uku guri na hudu au kallazi marra ala qaryatin وهي خاوية على أروشها قال أنا يحوي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه kawai ya wuce wata alkarya ya ga an rugurguza sai ke cewa annayuhu yi hazihi Lahu ba da mautiha yaya yaushe ne ko yaya Allah zai raya wannan alkarya bayan ta mutu fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah ce to kai ma mutu sai ka shekara ɗari gawa bayan shekara ɗari sun ma ba'afahu sai Allah ya tashe shi kala kam labis to kwanan ka nawa anan kala labistu yawman aw ba'da yawm ko dai awa 24 ko awa 12 kala bal mi'a ta amin Allah ya ce shekar ka ɗari amma tunda baka gane ba fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna a duk tsawon shekara ɗarin nan abincinka na nan da ɗuminsa ruwanka na nan gare gare bai gurɓata ba amma fanzur ila himarika wani na ji alaka ayatan linnas kalli jakinka zan mai da kai ka zama aya akan abin da jakinka zai faru kaifa nunshuzuha thumma nakasuha lahama ta bayyana la qala alamu anna allah ala kulli shay'in qadir da yaga an haɗa jakinsa an tashi mushen jakin an haɗa nama an haɗa tsoka an haɗa ƙashi, an haɗa bargo an haɗa fata an haɗa gashi jakin nan yayi haniniya ya miƙe ya ce a wannan kuma aikin Allah ne haka annabi ibrahim ya ce rabbi arini fa tuhil mauta isa ta biyar nuna min ya kake kashewa ka raya qala a tu'min ce ibrahim kuma da kanka kai baka yadda ba ce bala na yadda walakin la yatma inna kalbi so nake zuciya ta ta nutsu domin lokacin da ake gwagwarmaya tsakanin annabi ibrahim da wani sarki ya ce kala rabbi allazi yuhyi wa yumit Allah na ke kashewa ke rayawa sai malamai suka ce sai wannan mutum ya tambaya annabi ibrahim ka gani da idanka annabi ibrahim saboda ya ƙini ya ce na gani ƙala ana uhuyi wa umi to ni ma ina kashewa ina rayawa amma shi sai wata falsafa wai sai kamo yan kurkuku ɗaya an wanke masa hukuncin kisa yana jiran kisa ɗin ɗaya kuma za a sake shi gobe wanda za a saka goben sai ya kashe shi wanda za a kashe ɗin sai ya sake shi ce ka gani wannan da matacce ne ya mutu yanzu na raya shi na ce ya tafi wannan da sakinsa za a yi rayu yanzu na kashe shi sai annabi ibrahim ya ga wannan sakarai ne bai ma sa abin da ake nufi ba to shi yasa da aka zo ganawa da annabi ibrahim da allah sai ce rabbi arini nuna min da ido na kai tuhil ilmauta wai ya kake kashe abu kuma an ya mutu ya kake raya shi hala awalan tumin kala bala wai baka yadda bane ni ne mai kashewa mai rayuwa kai ma kana annabi yace na yadda walakin li yatma inna qalbi so nake zuciyata ta kara samun in tashi daga ilmul yaqini in koma ainul yaqini da haqqul yaqini to shine Allah ta'ala ce fakuz arba'atan من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا to abinda za a yi samu tsuntsaye guda hudu yanka su dandaka su cure su kamar fura sa curi hudu akan kowane dutse koma gefe ka ga abin da zai faru sai ya ga nama ya ga tsoka ya ga kashi ya ga bargo ya komai suka haɗu suka koma yadda suke ci a to al'amarin kuma na gani da ido na yanzu to kaga wannan a duniya aka yi wannan abu biyar din a cikin sura guda Allah ya ba mu waɗannan kisoshi shi yasa Allah da kafire suka ce Allah yu ba'athu ba za a tashi ba Allah ya ce kul ya gaya annabi ya ce ga ya musu bala wa rabbi tabbas na rantse muku da Allah mahalicci na la sunna sai an tashe ku wa yastanbi'unaka a haqqun hu qul i wa rabbi innahu la haqq thumma latunabba'unna bima amiltum sannan za a ba ku cikakken bayani yana nan rahoto a rubuce na irin abubuwan da kuka aikata zai ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yuzlimu rabbuka ahada wa zalika yin wannan din da kashewar da rayawar da tarawar da hisabun da binciken da komai alallahi yasirun mai sauki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya rage muku fa aminu billahi ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa nurin lazi anzalna da wannan haske da na saukar shine wannan alkur'ani izu 60 mai aya dubu mai mai sura ɗari goma ku yadda da shi ku gamsu ku ba alkur'ani duk labaran ƙur'ani gaskiya ne duk hukuncin ƙur'ani adalci ne ya dace da jiya ya dace da yau ya dace da gobe ya dace da 'yan ƙauye ya dace da 'yan birni ya dace da masu ilimi ya dace da kowa da komai ƙur'ani na kowa ne na komai ne na kowane zamani ne yana da amsa akan kowace tambaya ya dace a yi aiki da shi a zauna lafiya a ci moriyar duniya da lahira to shine Allah ya kira shi haske saboda duk jama'a da take rayuwa ba akan dokokin alkur'ani ba a cikin duhu take kuma duhun ma dilin didin ji bahaushe akwai duhu didin akwai duhu dilin a cikin duhu take a cikin baki take baki kirin baki wali baki sidik baki dilin al'umma da ta ba qur'ani haka take komawa a cikin tunaninta a siyasarta a tattalin arzikinta a ibadarta a mu'amalarta gaba ɗaya sai a taɓarɓare shi yasa Allah ya kira shi haske wanda na saukar wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana da zurfafaffen sani bisa abin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri kuma zai muku hisabi akai yawma yajma'ukum li yawmil jam'i ka tunatar da su ranar da zai tara ku a ranar taro ranar tattaruwa guri guda Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah zai tattara ku a wannan rana da babu kokwanto sai ta zo sai ta faru zalika yau taghabun wannan ita ce ranar kamunga ita ce ranar asara ga waɗanda suka saba wa Allah altagabun min gubni wato asara mutum ya siyi abu mai arha da tsada wato dukan hanci da ake cewa ko ka siyar da abu mai tsada da arha ko a siyan maka mai arha da tsada wanda in ka zo ka kace la wallahi an da ke hancinsa to wannan dukan hancin da bahaushe yake kira shine tagabun shine bahaushe yake kira kamunga wato ka tafka babba asara wacce kuma za a yi maka dariya an san akwai sakarci cikin lamarinka to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yu'min billahi wanda di yayi imani da Allah subhanahu wata'ala wa ya'mal salihan kuma ya biyar da aiki na kwarai dama Allah kan hada imani da aiki na kwarai in an faɗi aiki na kwarai kawai imani ya shiga in an faɗi imani kaɗai aiki na kwarai ya shiga in ku an raba su imanin ya shafi usul din kenan in an raba su shine an tumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadar khairihi wa sharrihi shi kuma wannan ya shafi aikin fili na sallah azumi zakka haji da sauransu saboda haka Allah ta'ala ya ce wanda ya imani da Allah ya biyar da aiki na kwarai yukaffir anhu sayyi'atihi Allah zai kankare masa kurakuransa da laifuffukansa da zunubansa domin aiki innal hasanatu yuzhibuna sayyi'at wa yudkhiluhu jannatin kuma Allah zai shigar da shi waɗannan aljannatai wanda aka yi ta bayaninsu alkur'ani ta jarimin tahati al'anharu wanda ƙoramun zuma da madara da giya da ruwa mai kyau yake gudana ta ƙarƙashi kamar yadda ya gabata a suratul qital khalidina fiha abada suna masu dawwama dindindin titir har abadan abada zalika wannan shiga aljanna ɗin da samun wannan sakamako da romo da kaɓaki alfawzul azim shine rabo wanda yake mai girma wallazina kafaru amma waɗanda suka kafircewa Allah wa kazzabu bi ayatina suka kuma ƙaryata ayoyinmu kauniya ko shar'iyya ko ɗaya daga ciki ula'ika ashabun nari waɗannan su ne ma'abuta shiga wuta khalidina fiha in sun shiga za su dawwama dindindin wa bi isal masiru tur da makoman mutum a ce ya ƙara rayuwarsa kuma ya shiga wuta نعم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله تعالى ما أصاب من مصيبة باب وتمصيفة abinda ɗan adam baya sha'awa ko baya so ko abinda bai faranta masa rai ba face da ilimin Allah da hukuncinsa illa bi izinillah sai da cikakken ilimin Allah da kuma hukuncinsa malam abdullahi dan abbas yace illa bi ilmihi wa qada'ihi sai da sanin Allah da kuma hukuntawarsa duk abin da ya same ka mai daɗi da mara daɗi daga Allah ne ka karɓa ka miƙa wuya ka yadda ka gamsu ka aminta wannan musifa da take samun mu ko abu mara daɗi Allah ya ce a cikin abu biyar zai dinga jarabtar mu idan ya jarabce mu a abu biyar muka yi abu biyu shi kuma zai mana abu uku Allah ta'ala ya ce wala kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati jaraba a cikin abu biyar take sai ce mu yi abu biyu wa bashirus sabirina shine mu yi haƙuri allazina iza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una mu yi haƙuri a aikace sannan mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da baki to sai abu uku ya biyo baya ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtaduna idan Allah ya jarabce ka wala nabluwanakum bi shay'in min al-khawfi za a jarabce ku da tsoro tsoro kala kala ne akwai na ciki akwai na waje akwai babba akwai karami akwai wanda ya shafe ka kai kadai ko ya shafi gidanka ko kasarka ko ka ko al'ummanka ko a gaba ko a baya ko yanzu tsoron ko yana tahowa duk tsoro kala kala ne Allah ce zai jarabce mu da anwa na tsoro min al-khawfi wal ju'i za a jarabce mu da yunwa ko a rasa abincin gaba daya ko ga abincin amma a shagaltar da kai ka kasa ci ha a ce ciwon yunwa ya kama ka ko kaza kaza kaza ko kaza kaza duk Allah zai iya kawo yunwa ta kowane irin ko ai fari ko ai annoba ko ai kwalara ko ai yaki ko ai fada ko a watse ko a tarwatse ko a shiga wani matsatsi duk waɗannan zai iya kawo ba sai rashin kuɗi ne rashin abinci ba juwo na amwali wal anfusi wa naqasin min al amwali a samu tawaye dukiya kuɗin su ki karuwa ko su ki tafiya ko jari ko ya karye ko a rasa kuɗi a ƙasa ko dai kaza kaza za su iya faruwa wanda zai tawaye dukiya sai me wal anfusu sai rayuka a ita mutuwa a ita mutuwa da dalilai daban-daban na mutuwa din wasu maratu sai 'yan itace a rasa su ta hanyar ko fari ko annoba ko kwalara ko kaza ko kaza sai Allah ya ce wa bashir na a dai yi hakuri Allah ya ce ku yi haƙuri in musifa ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to waɗannan suna da salati suna da rahama kuma su ne shiryayyu to Allah ta'ala ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya yadda da Allah ya yi imani da shi ya gamsu da cewa Allah akwai shi ya yadda da samuwar Allah da rububiyarsa da asma'ihi wa sifatihi to Allah zai shiryar da zuciyarsa an yi magana akan wace irin shirya zuciyarsa za ta samu ne Allah zai kimsa masa yaƙini zai samu yaƙini na biyu Allah zai kimsa masa faɗar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na uku in an jarabce shi zai yi haƙuri in an ba shi ni'ima zai gode in ya yi laifi zai nemi tuba shine ma'anan shiryar zuciya wasu ka ce abin da ake nufi za a shirya da zuciyarsa zai zama shiryayye ya karɓi wannan abin daga Allah ne ko Allah ya jibinta wannan ta hanyar sa ma haƙuri da yarda ko kuma a sa ya zama mai bin sunna da kuma imani da Allah duk wannan an fassara ya hadi kalba wallahu bi kulli shay'in alim Allah yana da cikakken sani na komai da kowa wa ati'ullah ku yi biyayya ga Allah shi kadai wa ati'ur rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ya ce Allah yana hada abu bibi biyu bibi nan sun zama tagwaye don haka ba a karɓar ɗaya sai da ɗaya aqimu salata wa atu zakata ati'u Allah wa ati'u rasula anushkurli wal walidayka in kai wari ba a son warin sai ka zo da su tagwaye tagwaye din nan sallah da zakka mai sallah baya zakka ko mai zakka baya sallah ko baya sallah baya zakka akwai matsala dole a haɗa sallah da zakka saboda tare Allah yake jera su tagwaye ne ba a karɓar ɗaya sai da ɗaya atiyu Allah wa ati'ur rasul su ma tagwaye ne a jere suke tafiya ka ba Allah ka ba annabi in ka ba annabi ka ba Allah ba ko ba ka ba Allah ba ka ba annabi duk kayi asara sai ka haɗa biyun kuma in baka biyun ba gaba ɗaya ka fi asara haka na anashkurli wal walidayka ka gode min ka gode wa iyayenka in ka gode wa Allah baka gode wa iyayenka ba akwai matsala in ka gode wa iyayenka baka gode wa Allah ba akwai matsala babban matsala ka ki gode musu su biyun saboda haka nasara shine ka hada biyun su tafi yadda suka zo tagwaye a cikin alkur'ani fa in tawallaitum in kuka bada baya ga barin bin Allah da manzansa fa inna ma ala rasulinal balagul mubin abinda ke kan annabi na kawai ya isar isarwa bayyananniya in alaika illal balag wa alaina hisab Allah ya ce abin da ke kanka ka ce a yi ni kuma ni zan yi bincike ranar alkiyama Allahu la ilaha illa huwa Allah shine wanda ba wanda ya cancanci a kadaita shi da bauta sai shi kadai wa alallahi ga Allah ne kadai falyatawakkalil mu'minun muminai suke dogara at tawakkul yana da alaka da imani gwargwadon yawan imaninka gwargwadon ƙarfin dogaranka ga Allah gwargwadon raunin imaninka gwargwadon raunin dogaranka ga Allah da ka imani da dogaro ga Allah suna tafiya tare imani shi yake kawo ƙarfin dogaro ga Allah dogaro ga Allah shi yake kawo ƙarfin imani in ba ɗaya sai ɗaya ya rauni menene dogaro ga Allah sidiqul itima da Allah ka dogara ga Allah cewa shine mai komai mai kowa ba za a samu dogaro ba sai an samu siƙa athiqa wal itimad ka dogara ka aminta ka aminta ka dogara kada a samu aminci ba dogaro ko dogaro ba aminci ka hada guda biyun shi nuna karfin imaninka wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ۖ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم إمام الترمذي ده إمام الحاكم ده إمام الطبري سرويتو حديثي ندليل سوكوانا آية to idan mutum yana so zai yi hijira sai matarsa ta marerece masa da 'ya'yansa abawa ne yanzu a fita a banmu gani matakka ga ɗan kaɗan ƙarami sai mutum ce gaskiya ne sai koma ya zauna to an samu wanda hakan ta same su na jarabawa sai bayan daga baya sun yi hijira sai suka tara sauran sun zama manyan sahabbai masu karatu su ba su da ilimi sai mutum ya ji haushi ya kai wa matarsa bugu to sai Allah ya hana wannan cewa lalle fitina kamar yadda ibn qayyim da shekul islam ibn tamiya suka ce ba ana nufin mata ka maki yakka ce wacce take shirya maka zagon kasa ta halaka ka ba da soyayya take kama ka duraka in ta faɗa maka wasu kalmomi masu daɗi sai mutum ya ragwance a gida ya kasa fita ya wasu abubuwan da ya kamata ya yi ita ko ba dan ta cuce ka ta yi ba ta yi ne dan ta samu nata rabon ta zaunar da kai a gida a ci gaba da harkokin rayuwa can kuma addinin Allah yana jiran ka to shi yasa aka ce a lura da kyau ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda kuka gamsu cewa labaran Allah duka gaskiya ne hukuncin Allah duka adalci ne inna min kaga ba duka ba kenan inna min azwajikum lalle daga cikin wasu matanku wa auladukum da wasu daga cikin ƴaƴanku duwan lako makiya ne a gare ku ba kiyayya ta ku fita musulunci ba a'a kiyayya ta ba za su ba ku dama ku je ku yi wani abu da ya kamata ba wanda ya kamata in aka kawo maka abu ka lissafa fa ruhun ku kiyayi wasu shawarwari da wasu abubuwa da za su kusa ku su yi kuma za ka ga yanzu duk rigima in ka je kurkuku za ga mafi yawa rigima duk ta iyali ce wani ya ci bashi yau matarsa kayan sallah wani ya ci bashi ya aure wani ya ci bashi ya kai ɗansa duk rigingimin na cin kuɗin wasu ne kuma duk kuɗin nan an ci gaba ɗaya gida ke kawa ɗora kan tukunya to saboda haka shi yasa Allah ya ce to ai taka tsantsan kada matarka ta zuga ka ta ce mai gida fa ka san yanzu ana yayin wata sarka wata mai gwal wata ta miliyan haba mai gida kai ka ce rago kowa sai sa ka kasa mutum ce gaskiya ne sai je ɗauko rigima ko ya kwato ko ya sato ko ya bugo ko ya ɗauko a zuwa kama shi a buga a kurkuku mota zo ta ce an kulle mata mai gida saboda haka ka saba wa iyalanka da in akwai a ci in babu a haƙura inda mai daɗi kamo kaji da zabi da agwagi da tantabaru da waye a dafa a ci a share baki a asuwaki da cinya kaza ranar da babu a ɗora zogale a ci zogale a ci kwaki a ci tafasa ka ce yau kuma ranar cin tafasa ce amarya eh yau kuma ranar cin kaji ne inda akwai a ci in babu a haƙura wani yake cewa iza waje dana akalna akalar rijali wa iza sabar sabarna sabarar rijali mu ba ma wa Allah butulci in ya ba mu sai mu ci mu gode in ya hana mu mai haƙuri so da ka saba wa iyalanka da haka kan ka saba da wata rayuwa sai iri kaza mota sai iri kaza gida sai iri kaza abinci sai iri kaza sutura sai iri kaza ranar da babu ko Allah ka jaraba ya za'i in ka saba mataka da wannan kalar sai ta kasa fita ta ce ita ba wannan atamfa ake ganin ta da ita ba ita ba wannan mota take shiga ba yayan ka su ce ba mu ba haka ka saba mana ba mu abin da ka saba mana kullum zamu tafi makaranta mu cika kulan mu da kaji ya za zuba mana tafasa yau so ake ai mana dariya a makaranta baba na saba da sa shadda yar kaza yanzu kuma dan ka karye ba za ka je kai rigima ba ka ciwo bakin bashin banki ka ɗauko rigima mu zo mu ci gaba da cin daɗi kuma baba yanzu gidan nan da muke da katon gidan sai aga kuma mun koma karami shikenan baba haka kenan ai mana dariya makiyasi mana dariya ƴaƴanka da matanka zuga ce mutai gaskiya ne ai da a ce mun koma baya karin jin dauko rigima to na rigima shine faza ruhum din kada wani ya zuga ka kai abin baka da shi kakka bashi na rigima in akwai ayi in babu a hakura in ka fito akwai wanda zai ce ma koma saboda baka da shi shine ke tsaya jiya ba mu ci mai daɗi ba kuma yau dan babu ba za ki haƙura ba ke wace irin mata ce ne saboda haka sai ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai kakka yi gaban da za ka faɗa rigima in Allah ya ce hau mota hau in ya ce sakko sakko in ya ce dawo ƙasa koma ƙasa a ce Allah sarki kun ga mai hawa motar nan ne yake yawa ƙasa ka ce kwarai wanda ya ce hau mota je shi ta tafi a ƙasa mai matsala a ciki saboda haka kakka ɗora kanka matsala fahazaruhum wa in ta'afu to sai suka yi yunkurin dukan matan da musu akuba saboda sun hana su yin hijira su samu ilimi Allah ya ce to ku yi afuwa ka ai duka ka ai zagi ka ai cin mutunci wa in ta'afu in kuka yafi kuka yi afuwa wa tasfahu kuka yi rangwame wa taghfiru kuka yi gafara fa inna allaha ghafurur rahim kuma kusan Allah shi mai gafara ne mai jin kai ne ga bayinsa inna ma amwalukum lalle kadai dukiyoyinku wa auladukum da 'ya'yanku fitnatun jarabawa ce in Allah ya baka dukiya ya jarabce ka ka kashe ta ko ta kashe ka ko a mutu tare ka tara ta hanya mai kyau ka kashe ta hanya mai kyau ko ka tara ta hanya mai kyau ka kashe ta hanya mara kyau ko ka tara ta hanya mara kyau ka kashe ta hanya mai kyau ko ba hanya kyau wajen tarawa ba kyan hanya wajen kashewa wa auladukum da 'ya'yanku ‘ya'yanka kada su ce su abokan kaza ne ko abokan wani minista ne ko a'a sam nuna musu tun suna yara tarbiyya cewa kai fa kana tafiya ne akan Allah abin da Allah ya baka kada wani yaro ya saka a rigima ya ce sai makaranta iri kaza ko sai ka iri kaza ko sai gida iri kaza ko sai kaza mafi yawa za ku ga halakakku daga 'ya'yansu ne sai mutum ya zura 'ya'yansa ido suna ta tsiya mazansu da mata wai saboda su ba a taɓa su ko ba a musu hukunci ko ba a musu ladabi ko ba a musu tarbiyya ya'ya an baka musu tarbiyya ba rigima za su zame ma saboda haka Allah ya ce a kiyaye wannan wallahu indahu ajarun azim a wajen Allah ne lada mai girma kawai yake masa batun ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon iyawaku wasu ma'u ku saurari wa'azi ku saurari umarnin Allah wa ati'u ku yi biyayya wa anfiqu ku ciyar da abin da Allah azurta ku da shi khairan li anfusikum wannan alheri ne ga kawunanku ku ku yi abin da aka sa ku ku ciyar ku yi biyayya ku yi da'a wa man shuha nafsihi wanda ya saba wa rowar ransa fa'ula'ika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabauta duniya da lahira in tuqridullaha qardan hasanan idan kuka ba Allah rance rance mai kyau ma'ana kuka kashe dukiyarku wajen yada addinin Allah da kare shi yudha'ifhu lakum Allah zai ninka muku ninkin ba ninkin wa ya gafir lakum kuma zai ƙara muku da yi muku gafara wallahu shakurun halim Allah abun godiya ne kuma mai godiya ne halimun Allah mai haƙuri ne ko mai juriya ne alimul ghaibi wa shahada Allah shine masanin duk wani abu da ke fake ko meye kowaye wa shahada da duk abin da ke fili ko meye kowaye al'azizu shine mabuwayi alhakimu wanda yake cike da hikima da kuma hukunci da adalci to abin da muka faɗa daidai a cikin tafsirin wannan aya Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah subhanahu wataala ya yafe mana abinda aka faɗa na alkhairi Allah ba mu ikon aikatawa abinda aka faɗa na shirin Allah ba mu ikon kiyayewa Allah ya mana albarka a rayuwarmu da iliminmu da matanmu da 'ya'yanmu da rayuwarmu baki ɗaya sai tambayoyi wanda ce ko ya halatta mata su ziyarci makabarta ya kamata mata su halarci makabarta akwai hadisai da suka ce Allah an ci mata masu zuwa makabarta wani hadisin ya zo zawarat wani ya zo za'iratul kubur la'anallahu zawaratul kubur ko za'iratul kubur waɗannan hadisai guda biyu wasu malamai sun ce an soke su da hadisin kuntu na haitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhira na hana ku ziyartar makabarta ku ziyarce ta yanzu za ta tuna muku lahira sun kawo hujja da wani hadisi kuma da ke cikin sahihul bukhari na wata mata da ɗanta ya rasu ta je kan kabarinsa ta zauna tana kuka manzon Allah ya zo ya ce mata bata gare. annabu ba ne, sallallahu alaihi wasallama ki yi haƙuri ki bawa Allah ta ce kai ka san da dare ma ba ɗora maka musifa irin tawa ba Annabu sallallahu alaihi wasallama bayan ya tafi aka ce mata kin san waye ko ya zo ɗazu? zai baki haƙuri. ta ce a'a aka ce annabu ne sai kawai ta bi shi gida bata samu masu tsaron kofa ba ta shiga tana son ta ba da uzuri annabi ya ce asabaru inda sadamatul ula wato haƙuri yana faruwa ne a karan farko da kuma hadisin na aisha tana ziyarta kabarin dan uwanta abdurrahman wato dan abubakar wanda yayanta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya tana ziyartarsa so wannan yasa wasu ke ganin mata za su iya zuwa amma ba ko da yaushe ba in ya kama dole amma yawan ziyartar shi aka hana Allah alam kuma ta ce an hana mu bin jana'iza amma ba a tilasta mana ba hadisin bukhari da muslim na umu atiya nuhina an ittiba'il janaiz wa yu'zam alaina ko ya halatta in daina duk wani aiki ran juma'a sai na addini a'a Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal lazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard iya lokacin da Allah ce ka ai aikin an kira kiran sallah din nan na karshe wanda liman yake hawa mun bari daga nan ne Allah ya hana mu kowane irin aiki sai sallah in an yi ma Allah ce ku koma rumfunan ku don haka kaka mai da shi al'ada amma an za ka iya hutawan ka huta amma kaka mai da shi al'ada cewa duk juma'a kamar yadda wasu ke ganin wai lalle sai an mayar da juma'a ta zama hutu kamar yadda asabar da lahadi ma take hutu su wannan addinin su ne ce ai haka mu addinin iya lokacin sallah ce a huta da haka juma'a rana aiki ce juma'a ranar samun lada ce juma'a rana ce da ke zaburar da mutum ya kara aiki da himma da ƙwazo da ƙoƙari saboda haka kaka mutum ya mai da haka ya zama al'ada wanda ya ce malam ina yawan jin bacci bacin rai kuma zuciyata tana raya min munanan abu wace irin addu'a zan rinka yi abinda ka dinga cewa amantu billahi wa rusulihi allahul ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ka duba cikin hisnul muslim akwai wannan addu'a inda shaydan yake ka mutane waswasi sahabbai ma sun tambayi annabi suna samun matsala irin wannan suka ce mukan ji wani abu a ranmu wanda ƙara mutum ya hau dutse ya faɗo da ya faɗa ko ya aikata manzo Allah ce zaka sarihul iman wannan shine tsantsan imani kuma ya ce alhamdulillahi lazi radda wasa wasa alwasawasati ina godewa Allah da ya juya ma kircin shaidan ya koma wasu wasi to da tunda baka yadda ba baka aikata ba baka gamsu ba Allah ya yafe wa al'umman annabi abin da ke mata motsi ko wasu wasi a rai matukar ba ta yadda ko ta aikata ba so da haka ka dinga yawan karanta qur'ani da halartar majalisin ilimi zai mantar da kai irin waɗannan abubuwa insha Allah sati ɗaya da gama jinin al'ada sai ya dawo amma ba beri ne kaman wancan na farin ba ina hukuncinsa kuma shi ma najasa ne in ya taɓa sutura na to abin da yake wato jinin al'ada kowace mace ta san al'adarta iya kwana kaza take in ya ƙare shi kenan za ta yi wanka idan wannan ya ƙaru sai ta duba kalarsa idan kalar ya nuna shi din ne bai canza ba kalarsa ta jinin al'ada to kwanakinsa ne suka karu sai ta yin wanka har sai ya ɗauke tukuna ta wanka in kuma ta ga kwanakinsa sun kare sai wani kalar jinin ya taho amma ya bambanta da wancan a kala saboda haka wannan na ciwo ne sai ta wanka ta ci gaba da yin sallah ko da wancan jinin yana zuba abinda za ta shine ta dinga wanke shi duka guda biyun najasa ne Allah ya samu dace akwai saƙonni da jama'a suka yi ta kawowa na aikin alheri ga wannan guri saƙonnin kala biyu menene kala biyu to ai ba faɗi kome ba ok saƙonni kala biyu daga hajiya aishatu jibir jibir duku former education minister ta ce shinkafa buhu goma masara buhu goma a saka a cikin asusun marayu ala saka mata da alheri a rabawa bayan allah waɗanda suka cancanta taliya katon goma indomi katon goma man gyada lita hamsin suga buhu ɗaya madara katon biyu bita katon biyu ta ce wannan kuma a bawa marayu fi sabilillah kuma ya mata addu'a allah biya mata bukatunta amma ba a sa na alkhairi ba allah biya mata bukatunta amma na alkhairi kuɗi dubu biyar daga wata bayarwa allah a sa asusun marayu a yi mata addu'a allah biya mata bukatunta kuɗi dubu hamsin daga hajiya asma'u ta ce fi sabilillah a sa asusun marayu a yi mata addu'a allah biya mata bukatu ɗari biyu daga wani ɗan uwa ce mai gidansa zai yaye shi a harkar da suke gudanarwa yana buƙatar addu'a allah ya masa buɗi littattafan koyon karatu daga abdulgani fi sabilillah a bawa waɗanda suka karɓi musulunci a yi masa addu'a alƙur'anai guda ashirin daga gidan alhaji kabiru fi sabilillah a yi masa addu'a Allah ya yi masa rashin lafiya ya kuma biya masa bukatunsa wanda ya ce malam kai da sauran yan uwa ku taya ni da addu'a Allah ya bani gida na kaina akwai makocin wannan masallaci mai gidan da ke bani mun samu labari shi ma ba shi da lafiya wanda yana cikin wanda suke bada gudunmawa sosai a wannan guri shi ma muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya ya kuma sa wannan rashin lafiya da ya zame masa kafara ɗari biyar daga wani ɗan uwa fi sabilillah ya masa addu'a Allah ya farfado masa da harkokin kasuwancinsa alƙur'anai guda bakwai da kuɗi dubu biyu daga wani bawan allah allah ya ji kan mahaifansa shi kuma ya biya masa bukatunsa to sai sauran masu bukatu na yau da gobe da aka saba masu cikin kuncin rayuwa marasa lafiya a gida da asibiti da waɗanda suke bukatar allah shirya musu da 'ya'yansu da masu addu'an buɗi a kasuwancinsu da masu neman addu'an aure na gari da miji da mata da mai neman aure da mijin kenan da matar sai masu bukatar addu'a suna da ciki su sauka lafiya sai masu neman adumisha a makarantu masu neman su ci jarabawa masu neman gidaje da sauran buƙatu duka muna tawassali da kamun kafa da fadanci da sunayen Allah waɗanda an roƙe shi da su yake amsawa in an nemi buƙata yana biya اللهم gina allahumma والتقى bi anna اللهم نسألك بأن لك illa لا إله badi أنت المنان بديع السماوات والأرض jalali wal والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك